Jama'a assalamu alaikum barkan mu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado. Daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. abdullahi isa ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan lokaci bisa al'ada da ke yi dubi kan batutuwan da suka jibanci al'adu a masarautunmu a yau shirin zai je masarautar katsina jihar maradi inda mai martaba sultan ahmed alizaki ya fitar da wani tsari na da ƙananan kabilu a makamman wakilan al'ummar su don ƙara danƙon zumunci tsakanin kabilun banda haka za mu je jihar talabiri inda kamar yadda aka saba a duk shekara ake gudanar da wannan biki da aka sani da dokin iska da filinge sai ku biyo mu. Tumarilla kamar yadda aka ji shirin yau zai je masarautar Katsinan Maradi inda Sultan Ahmed Alzaki ya fitar da wani tsari na da kananan kabilu a mukamman wakilan al'ummar su don ƙara danƙon zumunci tsakanin kabilu sannan da raya al'adun gargajiya a duk lokacin da buƙatar hakan ta taso. Mai martaba Sultan Ahmed Alzaki ya naɗa wakilan Adarawa, Zabarmawa da Tubawa wannan kuma lura da bunƙasar masarautar da yadda wasu kabilu ke zuwa don zama yayin da mai martaba sultan ahmed zaki ke fitowa fada kenan kuma ya faɗa mana dalilan nada wakilan waɗannan kabilu shi dama fil azal a tsarin da ke da kwai a cikin sultana na katsina gaba ɗaya kuma sultana na katsina maraɗi ƙasashe ne wanda muna samun ƙabilu daban-daban wanda ke zuwa don sun ji daɗin garin don suna da harkoki sai su zamna su mai da garin kawan nasu tunda ƙabiloli ne sun zo kuma mun ga al'umma ta fara yin yawa to don a ƙara danƙon zumunci su ma su samu wanda ke iya zuwa hwadar sarki ya kawo kokensu inda wani abu koko ya zo su kama mun a taye mu murna shi yasa ne muke nada wannan wakilai daga gani kuma alhamdulillahi wannan wakilci da muke badawa yana ƙayatarwa sosai kama ana iya cewa zuwa yanzu muna da kamar wakilai na ƙabilu nawa a wannan sultana ta katsina mara wakilan da ke gare mu a nan da kwai na zabarmawa da kwai na adarawa da kwai na buzaye sai yanzu na hudu mun yi na tubawa eh, saboda su ma yanzu eh, sun fara yawa a nan ciki kuma suna da bakata su samu wanda zai zo inda wani abu ya zo ya wakilce su a cikin hadar sarki inda kwai kuma wani aiki kawai haka na ƙasa a cikin sultana ma iya kiran wakilai mu tambaye su to ga abin da ake so yaya wace irin gudunmuwa kuke iya kawo bisa wannan tahiyar bayan godiya da naɗin nasa a wannan mukami sarkin tubawa isufu bukar ya ce naɗin nasa a wannan mukami wata hanya ce ta hada kan 'yan ƙasa eh, wannan naɗi da alhaji ahmed alizaki mai martaba sarkin katsina maradi da yamma gaskiya ba ni kaɗai ba al'umma na tubawa daga gurtiji zuwa tilabiri duka sun ji daɗi ba ma cikin nijar kaɗai ba har wadda suke chad wadda suke libi da wadda suke saudiya da wadda suke kano nigeria duk sun yi ta murna menene aikin kuku da kuka samu wannan mukami na sarkin tubawa na masarautar maradi aikin sarki shi gama kai wannan abin da mai martaba sarkin katsina maradi da ya yi gaban zamani tunda latizo ne kuma mai ilimi ne ya sa abin da ya sa saboda shi ne ba cikin tubawa kaɗai ba in allah rad batube wanda yake cikin nan garin maradi da nan kusa-kusa duk wanda ya shahi dai sarauta nan katsina maradi kenan duk wanda ya zo ko wanda yake wucewa in ya zo nan ko yana son ya gani mai martaba ko yana so ko wani kamar armi haka ko wani wani rasuwa haka ko ko wani suna haka duka za a haɗe kai kuma in akwai wani matsala cikin al'ummarmu dole akwai sarki wanda yake kula da shi kamin a kai ga mai martaba kenan ni nan a sunan martaba ne zai ma al'ummarmu magana waɗannan ƙabilu dai na baje al'adunsu na gargajiya kamar rawa hawan raƙumma kayan gargajiya da abinci kala-kala yayin bukukuwan sallah ko tarban wani babban bako a masarautar abin da ke ƙara armashin haɗuwar a ta bakin sarkin tubawa yanzu haka mutanensu sun soma barin daji don dawowa birane a kwarai kuwa akwai tubawa nan garin marari ma akwai tubawa da yawa nan dan isa ba a zancen su eh, akwai su kwarai kuwa nan wajen eh, wanda ma yi nan ma akwai tubawa inda kamar funksiyonar ne ma ko ina akwai su yo tani no dirda no mardinga ahmed alhaji ahmed ali zaki har su amantra kwar mardar cikin ganaro har su lardun amma burci kumbara nan ta dara wani turon gwamnati da dirda kasarore lafiya balon giwa lafiya kolola ƙasa lafiya amalin sarakuna wannan shirin da yana zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi hausa shi ma dai sarkin zango umar isa da ke wakiltar bugaje ya bayyana mana wasu daga cikin ayyukansu sannan ya buƙaci tallafi daga gwamnati lura da yadda suke kulawa da talakawa duk abin da ya gani wani asha dole ya je ya gaya ma sultan shine idanun sultan duk abin da za a yi wanda ya shahi jama'a shi zai zai ya kwatanta masultan na ga wani abu na asha ko kuma na ga wani abu na horin ciki mutumin da zai aure ko ya aurar da ɗiyar shi hamma in ce maka suna. Wannan shirin dai na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Kamar yadda kuka ji dai ana shirye-shirye domin gudanar da bikin al'ada da aka saba a jihar Talabiri da muka sani da dokin iska ɗan filinge kuma mun yi dubi a kai. Asumana Malam Isa shugaban kungiyar da ake ce ma Association Dokin Iska ɗan filinge wadda take tsara wannan babban taron Eh, eh, bunƙasa al'adun gargajiya da ake cima festival dokin iska ɗan filinge a cikin garin filinge jamhuriyar nijar to ko kana da fata na ganin an saka wannan biki na dokin iska ɗan filinge daga cikin jerin al'adu kamar yadda hukumar raya al'adu ta duniya unesco ke yi amma muna nan muna tattaunawa da eh, hukumomi su ma kansu sun gano cewa wannan abu yana da mahimmanci in allah yarda bayan wannan eh, festival kin kashi na bakwai za mu zamna da su mu tattauna mu ga wani matakai na ya kamata a ɗauka saboda a girkar da shi a ɗaure shi a turke ya kasance eh, sabga ce ta ƙasa ba sabga ba ta wannan ƙungiyar tamu kawai saboda mahimmancin da wannan festival kin ya ƙumsa. me fatan ka to ai alhamdulillahi mala abdullahi duk da ka san a lokacin da muke wannan eh, tattaunawar ma allah ya sa abubuwa da dama waɗanda aka eh, kuka da su sun shuɗe cewa da an nana an kama hanya ta kwanciyar hankali tsakanin ƙasashenmu duka to mun samu labarin cewa akwai eh, mutanen najeriya da dama da za su zo wannan kuma kasan ya zama al'ada tsakaninmu da najeriya Eh, masu kiyon dawaki da dama ma suna zauwa kuma eh, mun samu labarin waɗanda ke ganin shawar su kuwa eh, raƙumma su ma akwai waɗanda ke son su zo daga algeria kuma kasan da cewa da Eh, muna eh, gayyata kuma mu karbi bakuncin sarakin nan gargajiya. To jama'a duka duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin na al'adun mu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku musamman ma Mustapha a DBC sai Salisu Isa wakilinmu daga jihar Maradi ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da rike mu na gado sai an ji mu.